بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدأة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله wannan marice na talata takwas ga watan sha'aban a shekara ta 1447 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 27 ga watan ɗaya a shekara ta 2026 miladiya in ba manta ba makon da ya wuce mun tike da ƙarshen aya ta goma sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratul takwir wato faɗin Allah maɗaukakin sarki alimat nafsum ma ahdarat da haka yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta goma sha biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki fala uqsimu bil khunnas kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin sura me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالقنة عن جوار القنة والليل إذا أصعف والصبح إذا تنفف وبنجي ya فلا أقسم بما سينا ba ma sai na لا ba, للإقسام نعم. ai abin da za a faɗa gaskiya ne ba bukatar sai an rantse domin Allah madaukakin sarki mai gaskiya ne zancensa gaskiya ne qauluhul haqq wallahu yaqulu al haqqa qala wal fal haqq wal haqq aqulu ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ذاك ko كو rantse كو بيرنتي gaskiya ce to amma me hikimar rantsuwar dan waɗanda suke da imani su ƙara imani dadu imanan imani ne. waɗanda kuma suke shakka to a kore musu kokonto a kore musu shakka to da ka fala simu ba ma fi na rantse ba haka waɗansu malaman tafsiri suke fassarawa cewa laɗin nan za'ida ce ai la hajata lil iqtisami ba bukatar a rantse domin bahaushe ma yake ga gaskiya ga rantsuwa na abin yayi yawa kenan to amma waɗansu malaman suka ce a wannan salo ne na larabawa yau da dama in za su rantse sukan kawo wata lamun lamun ɗin ba korewa ba ce ƙara ƙarfafan rantsuwan ne fala uku uqsimu bishafaq fala uku uqsimu bil khunnas fala uku uqsimu bi in nujum wa hula innahu laqasamun law ta'lamuna azim an gane ko za da lamun ɗin uslubi ne arabi salo ne na larabci haka suke faɗa a cikin maganarsu waɗansu malaman suka ce idan ka ji an ce ba mana fala to ya nuna an faɗi wata magana amma ba haka ba ne to yanzu laɗin nan ta kora waccan magana ce ta ba haka ba to sannan kuma za a yi rantsuwa a tabbatar da abin da yake shine na daidai an gane ko za abinda abin da kafirai suke riyawa game da sha'anin alkur'ani game da sha'anin tashin alkiyama cewa duk ba gaskiya bane fala ba haka bane uqsimu ina rantsewa bi mawaqi'in nujum ko uqsimu bil kunnas ina rantsewa da alkunnasu cewa abin ga yadda yake qur'ani gaskiya ne zancen Allah ne alkiyama gaskiya ce za ta zo ko ba dade ko ba jima za amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب Ubangiji maɗaukacin sarki ce lallai ina rantsewa bil da kunnas aljawaril kunnas to menene kunnas ɗin wanda Allah subhanahu wata'ala ya rantse da shi shine al-imam kurtubi qurtubi yace qawluhu fala uqsimu ay uqsimu wala za'ida kama ƙaddama to sani ce bil kunnasi al jawari al kunnasi hiya al su alkunnasu kuma aljawaril jawari al kunnasu sune al waɗansu taurari ne alhamsa guda biyar a sama addarari masu tsananin haske sun ɗari dukkan sauran taurari haske to Allah yana rantsewa da su domin Allah ya rantse da sama wasu sama zatil buruj والسماء ذات الرجع والسماء والطارق والسماء ذات الهبك kaga din rantsuwa ne da sama to haka nan kuma Allah yake rantsuwa da wasu abubuwan da suke sama din kamar rana kamar taurari kamar wata washamsi shamsi wadhuhaha wal kamar idza talaha wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wama gawa to su taurari mataki mataki ne hawa hawa ne wani daidai da wani wani kasan wani wani ya ma wani to akwai waɗanda su ne waɗanda suka fi kowane tauraro da ka sani a sama ta fuskar haske guda biyar ana kiransu da alkunnas to shi ne mala ya ce alimamul kurtubi kenan waɗannan taurari guda biyar to da su Allah yake rantsewa a nan saboda darajarsu da falalarsu mun sha faɗa idan ka ga Allah ya rantse da abu to so yake ya ja hankalinmu zuwa ga mu lura da abin na farko dai mu sani cewa shi Allah yana da damar ya rantse da duk abin da ya ga dama kuma ya rantse da komai ma fala uqsimu bima tusiruna wa ma la tusirun na rantse da abin da kuke gani da ma wanda ba ku gani ma'ana Allah ya rantse da komai to amma mu ba mu da damar mu rantse da wani abu sai da Allah domin Allah shi babu shari'a a kansa shi shine mai shar'antawa la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ba a ce masa dan me kai amma su bayi su Allah yake cewa dan me kuka yi domin shi matsayinsa ya wuce haka yaf'alu ma yurid wallahu menene inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka yana yin abin da ya ga dama ne to da yana daga cikin ganin damar ubangiji na ya rantse da duk abin da ya so ya rantse da shi sai dai malamai suka ce duk abin da kaga Allah ya rantse da shi to a cikin sa akwai wani darasi da yake so mutane su mai da hankali su dauka tattare da wannan abu to da waɗannan taurari guda biyar Imam al-Qurtubi ya ce su ne guda biyar masu tsananin haske zuhalu na farkon su shine tauraron zuhal wal mushtari na biyu sunansa tauraron mushtari wa utaridu na uku ne tauraron utalib wa mirriku na hudu shine tauraron murrik ko mirrik na biyar wa zuhura sai tauraron zara wanda bahaushe yake cewa in an ga wata za a ga zara eh, imam al-qurtubi ce fi ma zakara ahlut tafsiri wannan shine maganar da malaman tafsiri suka faɗa wallahu alamu Allah shi ya bar wa kansa sani sai yace wa huwa marwiyun an aliyin karramallahu wajhahu kuma an rawaito daga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wa fi taqsisiha bizikri amma kebance su da aka yi da ambato su waɗannan biyar din min baini sa'irin nujumi akan sauran taurari wa akwai fuska guda biyu ahaduhuma fuska ta farko li'annaha la tastaqbilu ash-shamsa domin su waɗannan taurarin guda biyar sun bambanta da sauran taurari duk wani sauran tauraro da ka sani in banda waɗannan biyar din a sama sukan yi taho mu gama da rana ma'ana sukan fuskanci juna an gane ko sukan yi confronting kamar yadda bature yake cewa ma'ana rana ta taho su ma su taho amma su waɗannan ba sa fuskantar rana haka Allah ya tsara su to wannan shine hikima ta farko da wasu malamai suka ce yasa Allah ya ware su da ambato dan mu san cewa su sun bambanta da sauran ƴan uwansu taurari ta fuskar ba sa yin gaba da gaba da rana hu bakru ibnu abdullahi al bakar ibnu abdullahi al shi ya faɗi wannan magana asani fuska ta biyu li'annaha taqta'u al-majarra hu Ibn abbas domin su suna yanke magudana an gane ko ma'ana su sukan raba hanya da rana ba sa haɗuwa da ita saɓanin sauran da ƙila sukan iya haɗuwa da ita ko sukan iya ciliya da ita ƙala ibn abbas ibn abbas ya faɗi wannan wa ƙala al-hasan wa qatada hasanu albasari da qatada suka ce hiya an-nujum allati takhnusu bin-nahari wa idha gharabat sune taurarin da da rana ba a ganin su hasken rana yakan danne su amma fa da zarar rana ta faɗi kuma su kuma sai su fara kyalkyalawa sai hasken su ya bayyana wa qalahu radiyallahu anhu wannan magana sai na ali faɗa Ƙala. kuma ya sake cewa hiyan nujumu kanusu bin nahari sune wasu taurari da suke ɓuya da rana Wata zahar'u bin laili suke bayyana da daddare wata taknusu fi waqti ghurubiha amma lokacin faɗuwar rana sai kuma su bayyana ai ta ta'akkaru anil basari li khafa'iha suna baya da baya ga buran gani saboda ɓoyuwarsu falatura ba a ganinsu wafi sihahi ya zo a cikin muftaru sihah an gane ko na imamul jauhari ya ce walkunnasu alkawakibu kulluha wasu malaman sun ce alkunnasu dukkan taurari sunansu kunnasu me ake nufi da kunnasu din ana nufin masu ɓuya duk tauraro da rana ba a ganinsa saboda rana tana mai danne shi to da haka Allah ce na rantse da taurari alkunnatu masu buya da yaushe da rana saboda me saboda karfin hasken rana ya danne su li'annaha takhnusu fil maghibi domin suka ɓuya a cikin mafakarsu aw li'annaha takhnusu naharan ko saboda suna buya da rana wa yuqalu ana cewa inji Imam al-Qurtubi ki kawakibus sayyara su ne taurarin nan wanda ba sa tsayuwa a waje ɗaya a sama suna kaiwa suna komowa min na sabita koma bayan waɗanda su kuma ba sa motsawa domin taurari iri biyu ne akwai taurarin da yake tafiya akwai taurarin da baya tafiya to waɗanda ba sa tafiya su ake kira da as-sayyara as amma masu tafiya su ake kira da sayyara an gane ko to kaga kenan wannan ya nuna mana cewa kalmar al-kunnasul jawaril kunnas taurari ne an gane ko suka ce asalin kalmar li'annaha Taknisu, fi majraha saboda suna ɓuya ne a cikin magudanansu wa taknisu kuma daga baya su bayyana ai tastatiru kama taknisu ziba'u fil magari suna buya irin yadda bareyi suke ɓuya a cikin kogonsu wa huwal kinasu shi kogon barewa shi ake kira da kina a larabci da aka aljawari kunnasu masu kai kawo sannan kuma masu ɓuya alimamin imam ya ci gaba da cewa wayu yuqalu ana cewa summiyat kunnatan lita'akhuriha an ce da su kunnasu ne saboda jinkirtar su li'anna uh, al-kawakib al-mutahayyira allati tarji'u wa tastaqimu yuqalu khanasa anhu yaknusu bid khunusan ta'akkara wa akhnasahu ghayrahu ghayruhu idza khallafa huwa mada'anhu an gane ko yace wa qad ruwiya an ibn mas'ud radiyallahu anhu fi qawlihi fala uqsimu bil khunnas yace hiya baqarul wahshi amma a wata ruwaya daga abdullahi dan mas'ud yace khunnasu din ana nufin bauna saniyar dawa abdullahi dan mas'ud yace abinda Allah yake nufi da kunnas shine bauna wanda bahaushe yake cewa saniyar dawa tayi kama da saniya ta gida amma ita kuma a daji take to da abdullahi dan mas'ud ya ce da ita Allah yake nufi a nan yana rantsuwa da bauna ma'ana dabbar da take adawa mai kama da saniya a gida sai ce rawahu shaymun an zakariya an abi ishaqa an abi maisara amru ibnu shuraihabil qala qala li mas'ud amru dan shuraihabil yace abdullahi dan mas'ud yace da ni innakum qaumun arabun ku ne tsantsan larabawa ma'ana mutanen ƙauye kenan wanda yaran su bai jirkita ba da binnanci famal kunnasu to me ake nufi da kunnasu qultu amru dan habil yace sai nace da ibnu mas'ud hiya baqarul wahshi shine saniyar dawa mauna kenan qala wa ana ara zalika abdullahi dan mas'ud yace ni ma haka nake gani to daka a wani kaulin an ce kunnas ba taurari bane ana nufin bauna to me hikimar Allah ya rantse da kauna in taurari ne mun faɗi hikimomin ko saboda suna kaza suna da kaza suna da kaza to ita kuma kauna fa suka ce kauna Allah ya kyautata halittarta tana daga cikin dabbobi masu kyawun halitta to da dama larabawa sukan kamanta mata da bauna ma'ana saniyar da wajen kyawun ido da kyawun halitta da laushin jiki kamar barewa ita ma tana da wannan halittar na kyau sau da dama ana so a siffanta mace da kyau sai a ce da ita kamar barewa musamman ta fuskar tsawon wuya domin tsawon wuya a wajen mace siffa ce ta kyau Shi Imru imru'ul ya ce laha ai tsala zabayin wa a mace wa irqa'u sirhanin eh, har izuwa dai karshe ce laha tana da tsala zabayin wuya irin na barewa wa a mace da ƙauri irin na ɓauna ko irin na jumuna an gane ko wa irka'u sirhanin kuma tana da siririn kuturi kamar jelar Kerkeci. jelar Kerkeci za ka ga farkonta da kauri tsakiyarta kuma ya yi shan kalangu ƙarshenta kuma ya yi kauri irin abin da ake cewa sifar kamala ta mace samanta ya kauri tsakiyarta ya tsuke ƙasanta kuma ya sake yin faɗi وقاله إبراهيم wa ابن عبد Abdullahi. kuma wannan magana Ibrahim ibn an da Jabir ibn Abdullah duk sun faɗe ta wa an ibn kuma an rawaito daga abdullahi dan Abbas innama aqsama Allahu bi baqari al yace anan Allah yana rantsuwa ne da bauna saniyar dawa da aka hatta abdullahi dan Abbas a wata ruwaya yace ɓauna ake nufi an gane ko to sannan yace wa an ikrima an rawaito daga ikrima kala yace al-kunnatu abinda ake nufi da kunnatu albakaru, shanu wal kunnatu shi kuma kunnatu na biyu mai kaulatan hiya ziba'u shi kuma ana nufin barewa fahiya kunnatun idza ra'ayna insana domin ita barewa yana daga cikin ɗabi'arta gudu da ɓuya idan ta ga mutane kanasna wanqabab yanzu nan sai su buya sai su takure a cikin kogo wata akarna su ja da baya da baya wada kalna kina hunna sai su shiga cikin ramun su imam al-qurtubi duk bayan ya gama kawo waɗannan maganganun sai ce wal asahu zance mafi inganci alhamlu ala nujumi amma a fassara da cewa taurari ne yafi a fassara da cewa bauna ce yace li zikirin layli was subhi saboda an ambaci qarina an ambaci dare an ambaci wuni dare da wuni da wanne ya fi makotaka da taurari ko da ɓauna me alaƙar kifi da kaska babu ya za ana magana dare da wuni ai magana ɓauna me alaƙar su ba su da alaƙa da in dai ana magana dare da wuni to ka san taurari su suka fi kusa da ambace su domin suna da alaƙa to wannan shi ake kira da qarinatul hali yau da dama za ka samu kalma ƙwaya ɗaya a larabci tana da ma'anoni da yawa to amma makotakarta da wasu kalmomi suke bayyana wani ma'ana ake nufi a nan kaga nan mun ce alkunnasu na daga cikin manoninsa baƙarul wahashi saniyar dawa ko ba haka ba ba wani malamin luga da ya musun wannan tabbas larabawa sukan ce alkunna suna nufin baƙarul wahashi saniyar dawa to amma a nan dai a cikin suratu takwini ba saniyar dawan Allah yake nufi ba taurari yake nufi tunda yana daga cikin ma'anonin kunnasu din ma taurari to me ya dada karfafa a fassara da taurari a nan shine ambatan dare da wuni domin shi wannan kan yafi alaka da mai taurari to da ka yace abin da yafi inganci shine a ce lallai taurari ake nufi saboda ambatan dare da wuni ba da haza bayan ambatan shi alkunnas din fa zikirun nujumi aliyaku bi zalika da haka ambatan taurari ya fi dacewa da nan wajen imam al-qutub yace na ce, lillahi ay yuqsima bima sha'a min makhluqatihi ay yaqsima kenan Allah yana da damar ya rantsi da duk abin da ya ga dama na halittarsa min haiwanin dabbobi ne wa jamadin sandararrun abubuwa ne wa illam yuqlam wajhul hikmati fi zalika ko baka gano me hikimar da ta sa ya rantsuwa ba ganin dama ma kaɗai ta isa ta nuna maka Allah zai iya komai ƙila ganin damar ma yake so ya nuna maka isar yanzu kai baka isa baka ce na rantse da wani in ba Allah ba kowaye wani na rantse da annabi kuskure ne na rantse da mala'ika jibrilu kuskure ne na rantse da aradu kuskure ne na rantse da babana kuskure ne manzo Allah yace man man halafa bi ghairi Allah faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah yayi karamar shirka duk da ba za ka ce ya bar musulunci ba amma abin da ya aikata shirka ne ya dau haƙƙin Allah ya ba wani shi yasa manzo Allah ya ce man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa daga cikin ku in ba da Allah ba to wanda ya ja bakin sa ya shiru ya fi masa Imam al-Qurtubi yace wa qad jaa ibn Mas'ud wa Jabir ibn Abdullah wa huma sahabiyan wannan batu ya zo daga Jabir dan Abdullah da da abdullahi dan mas'ud su biyun sahabbai ne wan naka'i da naka'i shi kuma tabi'i ne annaha baqarul wahshi saniyar dawa ake nufi an gane ko wa an ibn mas'ud wa sa'id ibn jubair annaha dhiba'u daga abdullahi dan abbas kuma da ibn jubair sa'id kenan suka ce barewa ce wa anil hajjaj ibn munzir daga hajjaj dan munzir kuma yace sa'altu jabira ibn abdullahi anil jawari kunnas wa qala dhiba'u wal baqaru na tambayi jabir dan abdullahi game da kunnafsu ya ce bareyi ake nufi da kuma shanu sai ce fala ya bu'udu ayyakun almurad annujumu duk da hakan ba zai nesa ba a ce abinda ake nufi din dai shine annujumu taurari wa qad qila an a wani kaulin ma an ce innahal malaika malaiku sune kunnasu din hakahul mawardi kamar yadda imamul mawardi ya hakaito an gane ko sannan imam al ya ci gaba da cewa wal kunnasu al-ghuyab kalmar kunnasu me kaula ba me khakarami ba shi kuma al-ghuyab ana nufin masu buya ma'khudun min al-kinas an ciro shi ne daga kalmar kinasu kinasu shine daki ko kogo na barewa ko na saniyar dawa wa huwa kinasul wahashi shine kogo na dabbobin dawa allazi yaktafi fihi wanda suke buya a ciki qala aus ibn hajar Ausu dan hajar ɗaya daga cikin mawaƙan larabawa ce. alam tara anna allah anzala muznatan wa ufru zibai fil kinasi taqammu alam tara baka ganin ne anna allah cewa allah anzala muznatan ya saukar da muznahu gizagizansa ma'ana ruwa kenan wa ufru zibai fil kinasi taqammu alhalin kuki na bareyi yana cikin koguna a kame mana a ɓoye to sannan kalmar kunnas suka ce jam'i ne na kanisun wa kanisatun kamar kunnas jam'i ne na kanisun wa kanisatun wal jawari jam'u jariyatin ne min jara ya jiri da haka ubangiji subhanahu wata'ala ce aljawari masu kai kawo ma'ana wanda ba sa tsayawa a waje daya an gane ko kamar yadda Allah ya ce walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'la walahu na Allah ne al jawari masu sintiri fil bahri a cikin ko teku kal a'lami kamar manyan duwatsu na jiragen ruwa kenan jiragen ruwan da suke kai kawo a cikin teku na Allah ne shi yake rike da su shi ya tsayar da su in ba dan Allah ya tsayar da su ba ba za su tsaya akan ruwa ba yanzu ka ɗauki tsakuwa ƙwaya ɗaya ka jefa ta akan ruwa ba za ta tsaya ba saboda ita Allah bai yadda ta tsaya ba amma ka ga jirgi girman sa ya kusa unguwar dala amma sai ya tsaya akan ruwa cak ya ɗauki jirage ya ɗauki motoci ya ɗauki kaya masu nauyi kuma yana tsaye cak to wannan in ba Allah ba waye ta yi wannan babu to daga kalmar jawari jam'i ne na jariya to daga malam anan yake cewa الجوار الكنس هي النجوم الخمسة الزهل والمشتري والمريخ والزهرة وأطارد تخنس بدم النون تخنس كينا أنغانيكو أي ترجئ في مجراها تناكوما ودك إندسكته وراءها دبايا دبايا بينما ترى النجوم تيد ذاك غنى التوراريك وثوران في آخر البرج سنا باين برجي إذا كر راجع اللوكة دبرجي كداوة ila awwalihi zuwa ga farkonsa mafararsa wa kunnasu yace bi kasrin nuni wa taknisu shi kuma wannan nabi mai kaulatan yace shi kuma taknisu bi kasrin nuni shi kuma nunin sa taknisu a cikin mudari ai ta dukulu fi kinasi hada suke shiga cikin mabuyarsu ai ta gibu suke kuya fil mawadi ta gibu fiha a wajajen da suke boyuwa a cikin sa min kinasi zabi na daga kogon barewa ai baituhu shine gidansa ai la uqsimu biha abin nufi ba sai na rantse da waɗannan ba fi isbati kamali kudrati wajen tabbatar da cikar kudrata fiha cikin gudanar da duniya ko tashin alkiyama alal itiyani bima bikira idan nace zan zo da abin da zan zo da shi ba ma sai na rantse ba ubangiji ya ce wallaili kuma Allah ya rantse da dare idza asafa idan ya taho ko idan ya koma da baya mana idan ya tunkaro ko idan ya koma da baya kalmar wallail wawul din wawul aqafi ne in mun dauka al fala uqsimu waccan rantsuwa ce to Allah yana sake wata rantsuwar bayan ta farko rantsuwa ta farko dai yayi ta bil kunnatil jawaril kunnat rantsuwa ta bi kuma yayi ta bil layl to shi kalmar al-layl shine dare to amma lafazin asa a larabci lafazi ne mushtarak ma'ana lafazi ne mai ɗaukar sama da ma'ana guda ɗaya bal ma sukan ce da shi a luga minal abuzad yana daga cikin kalmomi masu kaifi biyu ma'ana ta wannan ɓangaren za su baka ma'ana ta wancan ɓangaren kuma sai su ba da kishiyarta an gane ko shi ne kamar ambiguous ko ambiguity da bature yake cewa kalmomi masu ne harshen damo to shi ma wannan kalmar as'afa irin waɗannan ne a larabci za ta nuna maka tafiya kuma za ta nuna maka dawowa za ka iya cewa as'afan lailu bi ma'ana a ƙabala as'afan lailu bi ma'ana a dabara dare ya taho ko dare ya tafi to ne Allah ya ce wallaili na rantse da dare idza afa'afa idan ya taho ko idan ya tafi domin a cikin tahowar akwai izina a cikin tafiyar ma akwai izna shine mala a aqbala bi zalamihi au adbara shine in ya taho da duhunsa ko kuma in yake yaye duhun zai tafi Shi ne imamul al yake cewa Ƙalal al-farra imam al-farra yace ajima al-mufassiruna duk malaman tafsiri sun yi ijima'i ala anna ma'ana as'asa kan cewa ma'anar as'asa adbara shine tafiya ba zuwa ba hakahul jauhari imamul jauhari ya kaito wannan ijma'i na malaman tafsiri sai ce wa qala ba'd ashabina amma duk da haka wasu daga cikin malamai sun ce 'Inna hu da dana min awwalihi wa azlama shine idan ya tunkaro a farkon sa da duhunsa. sa sannan imamul qurtubi ce imamul farra ya ce al'arabu taqulu larabawa sukan ce as'asa sukan ce sa'a sa'a duk wanda ka faɗa yayi ko ka ce as'asa ko ka ce sa'sa'a ai idza lam yabqa minhu illa al-yasir idan abu ya rage dan kadan to sai a ce as'asa kaza ko sa'sa'a kaza bi ma'ana baqiya minhu qalil qalil ibn ahmad al-farahidi da waninsa sun ce as'asal Laylu idza aqbala aw adbara idan an ce as'asal Laylu shine aqbala ko kuma adbara kamar yadda malam ya faɗa anan qala al-mubarrid imam al-mubarrid yace huwa min yana daga cikin kalmomi masu kaifi biyu wal ma'anayani duk ma'anonin su guda biyun yarja'a yarji'ani ila shay'in wahid suna koma ne zuwa ga abu guda daya wa huwa ibtida'u dhalami fi awwalihi wa idbarihi fi akhirihi shine farawar dare da duhu da kuma karewar dare da duhu to mu lura da kyau lokacin da dare zai fara salon duhun da yake bayarwa za ka ga yana haɗa da haske-haske ba farko duhu yake zuwa da shi dindin ba kamar yadda idan dare zai ƙare shi ma yakan ƙare ne da mai da duhu mai cakuduwa da haske a hankali a hankali har hasken ya game to wannan yana daga cikin hikima ta Allah malamai suka ce da Allah yana sako duhu irin yadda nefa take ɗauke wuta lokaci guda kuma yana sako haske irin yadda nefa take kawo wuta lokaci guda to da tsarin duniya zai game da matsala domin sai ka waro motar ka a ɗari sai duhu sai rana ta ɗauke kaga a lokacin ku ai kaga sai inda hali yayi to da haka cikin wani tsari na Allah da hikima idan zai ɗauke mana duhun dare sai ya ba mu notice a hankali yake zara duhun da saura-sauran haske duk mai shiryawa ya gama shiryawa shi yasa zaka ga lokacin da rana za ta faɗi duhun dare bai gama ba sai ka ga waɗansu masu motar sun fara sakar fitila domin an ba su notis ɗin cewa to fa haske na tirar zai tafi da aka ku saki artificial to haka idan ka lura lokacin da alfijir zai keto shi ma haka ne haske a hankali yake tahowa yana tahowa duhun yana janyewa yana janyewa da haka har ya gama sulalewa ya tafi to wannan yana daga cikin abubuwa na ban al'ajabi sannan kuma na kudara da kuma tausayi na ubangiji da kuma kwarewa ta wajen gudanarwa subhanahu wata'ala ko ne ba da take dauke wuta ta farar daya ai rashin gogewa ne rashin kwarewa ne duk kasashen da suka kware in za a dauke wuta sai an yi me sai an yi ta baka notice daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza za a ɗauke wuta don ka shirya da haka ko gudu kake a mota ko kana wani abu ko kana cikin wani abu mai amfani da wuta kamar lifta to ka san dai an baka notice karfe kaza wuta za ta ɗauke kai maza ka fita kar wuta ta ɗauke da kai a sama baina baina kai baka kai ba kai baka ƙasa ka zama jemage a makale da kaga an gamu da matsala da haka malamai suka ce wannan shine hikimar da yasa Allah subhanahu wata'ala yake yin wannan don tausaya wa bayi kuma don nuna gwanewa da iya tsari subhanahu wata'ala ubangiji ya ce wasu kuma ina rantsuwa da asuba idza ta lokacin da ta yi atishawa ko ta numfasa to ya ne ne numfashin asuba numfashin asuba shine hudowa alfijir ma'ana ya feso irin yadda idan kai atishawa wani abu yake fesowa daga hancinka to haka asuba take fesowa a lokacin ƙarshen dare a lokacin ketowa shi ne imam al-qurtubi yace ai da hatta ya na naharan wadihan yana faɗaɗuwa har ya zamo naharan wuni bayyanan wanda yake a fili a bayyane A nan mala imtar da hatta ya na naharan bayyanan an gane ko imam al ce yace yuqalu lin-nahari idza zada akan ce da wuni a larabci idan haskensa yana ƙaruwa a hankali a hankali kamar irin lokacin asuba akan ce ta nafasa ya numfasa waka zalikal mauju hakanan igiyar ruwa iza na bahal ma'u lokacin da ruwa ya shawagi ya yi ambaliya to shi ma akan ce ta nafasal mauju ko ta nafasal ma'u an gane ko wa ma'anar ta nafus abinda ake nufi da tanaffus din anan numfasawar khurujun nasim min aljawfi shine fitowar annasim iskar asuba mai sanyin nan mai dadi wacce tana fitowa ne daga cikin duhun dare an gane ko to zaka ga idan mutum yayin numfashi ko yayin atishawa ai wata iska ce take fitowa daga ne? daga cikin sa kuma iskar nan zaka ji ta mai mai sanyi wani lokaci kuma ka ji ta mai dandimi an gane ko wakila a wani ƙaunin an ce iza ta nafasa da Allah ya ce iza ta nafasa ai in shakka wan falaka ya tsago ya keto an gane ko to kaga wannan dai tun daga fala uqsimu bil kunnas al jawari al kunnas wal layl idza wasu buhi, subhi idza tanaffas dirran zuwa ce to ina jawabin kasmi? me yasa Allah ya rantsuwar me yake so ya tabbatar ko me yake so ya kore domin duk lokacin da ka ji rantsuwa to ko dai wani abu ake so a tabbatar ko wani abu ake so a yi ne a kore to wannan shi ake kira da jawabul kasmi an gane ko to shine Allah madaukakin sarki anan zai gaya mana menene jawabul kasmi din mana me yake so ya tabbatar ko kuma me yake so ya kore sai Allah ya ce me. innahu واقع عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون الله يقول إنه لليشي القرآني domin bamirin innahu anan yana koma ne zuwa ga ƙur'ani wa illam yasbaq lahu zikrun duk da a cikin surar ba a ambace shi ba wannan usulubi ne shi ma arabi salo ne na larabawa sukan yi magana a kan abu da lamiri ko da a ce a baya ba su ambace shi da suna na zahiri ba domin da a nan a madadin Allah ce inna hulallai shi to shiwa shi ƙur'ani amma kuma babu me babu ambatansa a farkon sura har izuwa na to amma larabawa suna haka da haka su a wajen su babu iskali amma kai kila a yaranka abin zai iya rikitar da kai kawai wani ya zo yana ce maka shine ya kaza shine zai ce shiwa ko ba haka ba saboda mu a ka'ida ba ma amfani da lamiri sai in suna na zahiri ya gabace shi To amma su larabawa ba haka bane ba duk da waɗansu malaman sun ce ai qur'ani ba sura ɗaya bane dan haka asurorin da suka gabata ai akwai ambaton qur'ani innahu laqur'anun karim an gane ko fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun qaf wal qur'anil majid sad wal qur'ani lil dhikr duk ire-iren waɗannan suka ce to ai duk ambaton qur'anin ya gabata da haka anan ko ba a faɗa a cikin sura ba ba za ka ce ambatansa bai gabata ba ubangiji ya ce innahu lallai shi wannan alkur'ani laƙaunu rasulin maganar ɗan aike ne karimin mai daraja alallahi ta'ala ana nufin mai daraja a wajen allah mai girma da buwaya shine malai cewa huwa jibrilu shine mala'ika jibrilu anan udifa ilaihi an jingina qur'ani zuwa gare shi linuzulihi bihi saboda shi ya sauka da shi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 da an jingina wa mala'ika jibrilu ƙur'ani an ce maganarsa ne saboda shi ya sauka da shi ita magana ko ba kai ka faɗa ba in kai ka isar da ita ga wanda ake so a isarwa a madadin wanda ya faɗe ta to za a ce maganar ka ce ana nufin kai ka isar amma ba ana nufin kai ka faɗa ba a'a kai ka isar an gane ko to wannan kenan da ka rasulun karim a nan mala'ika jibrilu ake nufi tare da cewa a ƙur'anance ba jibrilu ne kaɗai yake amsa sunan rasulun karim ba an gane ko annabawa ma akan ce da su rasulun karim kamar annabi musa ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa waja'ahum rasulun karim banu isra'ilawa dan aike mai daraja ya zo musu dan aike mai daraja ana nufin annabi musa to haka nan innahu laqawlu rasulin karim cikin suratul haqa وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين رسول كريم أتنكم أنا نفهم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ذاك كلمة رسول كريم صفوفيني دك باسوناني لينكابا كلمة رسول صفة الرسالة كريم صفة الكرامة ذاك قوة ينائية صفانتوا دا إتا مصمم وند الله يصفانتاش دا إتا ذاك إذن الله يتي النبي رسول كريم baya nuna sunansa ne na yanka ballantana ka ɗauka ba za a gaya wani ba sifa ce za a iya gaya wa wani za a iya in dai ya cancance ta da ka ya danganta da salon zance da siyakin zance shi zai fayyace maka dawa ake a nan rasulun karim muka ce dawa ake mala'ika jibrilu saboda me saboda dalilan da za su zo a nan gaba za a daɗa fito da bayanin a fili wanda zai daɗa tabbatar maka lallai jibrilu ake nufi an gane ko to shi ya ce linu zuli bihi saboda shi ya sauka da ƙura'ani sifatun a matsayin walKarimu. kalmar karimu kuma sifatun sifa ce na fiyal mazami wacce take nuna kore masa zargi mala'ika jibril ba abin zargi ba ne ba domin kafiran makka suna zarginsa zarginsa a kan cewa ba amintacce ba ne. abin da yake kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don ya cutar da su ne kamar yadda yahudawa ma suna da wannan shi yasa Allah ya ce makiyan jibrilu ne man kana aduwan li jibrila duk mai adawa da jibrilu daka suna kin jibril to shine sai Allah ya ce karimun mai karamci ne ma'ana kiyayyar da kuke masa da zargin da kuke masa ba gaskiya bane shi kubutacce ne gaburan wannan zargi bai cancanci wannan kiyayya ba daga gare ku to shine mala yace wal karimu kalmar karimu din sifatun sifa ce ta qatabi nafiyal mazami wacce take nuna kore masa zargi kulliha duka wa isbatu sifatil madhi lahiqa bihi kuma tare da tabbatar masa da sifofi na yabo wanda suka dace da shi to shine sai Allah ce zi quwwatin ma'abocin ƙarfi ai shadidul quwa mai tsananin ƙarfi to kalmar zi quwwatin dinnan ma'abocin ƙarfi to shine malamai suka ce jibrila ake nufi domin shi Allah ya saba sifanta shi da ƙarfi a ƙur'ani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul najmi wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu wa kai ta'allamahu shadidul quwa to waye shadidul quwa shine jibrilu shine zi quwwatin ana zi quwwatin ana shine malai ce ai shadidul quwa mai tsananin karfi fala yastati'u shaytanun ay Baddila lahu kalamahu wanda shaidan baya iya tare masa hanya ballantana ya canja masa zance an gane ko to sannan malamai suka ce yana daga cikin karfin sa kamar yadda zamu ji ya dauki binnin sadumu da fuka-fiki kwaya ɗaya ya kifa su wannan in ba da karfi ba haka ba zai yi ba to shine anan imamul qurtubi yake cewa hadha jawabul qasmi wannan aya ta innahu laqur'anun karim innahu laqawlu rasulin karim zai kuwace inda haɗi zuwa ƙarshe yace jawabul qasmi kenan da ya gabata sai ce war rasulul karim jibrilu dan aike mai girma da ake faɗa mala'ika jibrilu ne qalahu al-hasan wa qatada wa dhahhak hasan al-basri da qatada da dhahhak sun fassara da haka wal ma'ana abinda ayat take nufi innahu laqawlu rasulin anillahi qur'ani magana dan aike ne daga Allah ma'ana shi Allah ya laƙana wa yace kai ma je ka laƙana to sannan karimun mai karamci alallahi ana nufin a wajen Allah ba a wajen kafirai ba domin su kafirai ba sa ganin girmansa ba sa mutunta shi da haka mai girma mai karamci ana nufin a wajen Allah to sannan mu lura da kyau sifar girma da karamci cikin bayi biyu kadai Allah ya sifanta a alkur'ani da ita dan adam sai mala'ika wala kad karramna bani adam mala'iku ma Allah ya ce da su kiramin barara kiram jam'u karim ne karramna kuma daga alkaramu ne daga na aka samu karimu to da ka ‘yan adam su ne kurama masu daraja akar lahu kenan mala'iku ma su ne kurama masu daraja akar lahu kenan amma aljani ba karimu ba ne an gane ko duk da ƙur'ani yana magana har da aljanu amma sifar karama Allah bai ba aljanu ita ba shi yasa ma a cikinsu babu annabi malamai suka ce karamcin shine samuwar annabi a jinsi ko kai ba annabi ba bane tunda a jinsin ka akwai annabi to ka ci albarkacin samuwar annabi a cikin ku da haka ku karimai ne Allah ya karrama ku ta hanyar ba ku manzanci ma'ana ba wa wani daga cikin ku shine Allah ya ce Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas babu wa minal jinni Allah ya zaɓi yan aike manzanni cikin mala'iku da kuma cikin mutane sannan imam al-qurdubi ya ce wa adafa al-kalama ila jibril alaihi salam ubangiji ya jingina maganar qur'ani zuwa ga mala'ika jibrilu an gane ko thumma addahu to sannan kuma lissafin sai ƙetare jibrilu ya tafi gaba zuwa ga Allah ubangijin talikai kenan sai yace ce tanzilun min rabbil alamin an gane ko dan a nuna maka shi zancen asalinsa daga Allah ne shi ya faɗe shi amma mala'ika jibrilu shi ya isar da ka shi ma ya cancanta a jingina masa zance ana yin haka a larabci manzon Allah shi ma dan isarwa ne da mala'ika jibrilu ya isar masa shi ma ya isar wa mutane da ka shi ma za a can jingina masa magana da qur'ani a suratul haqa an ce la qawlu rasulin karimin wa ma huwa ƙauli shayir magana dan aike ne mai daraja ba magana mawaki bace ba dan aike mai daraja anan ana nufin manzo Allah magana sa ana nufin shi ya isar wa mutane ba ta hanyar da mutane suka ji qur'ani in ba ta hanyar manzo Allah ba shi kuma manzo Allah ba ta hanyar da ya ji qur'ani in ba ta hanyar jibril ba to da wannan shine hikimar amma ba ana nufin cewa qur'ani ba magana Allah bace jibril ne ya faɗa ba magana Allah bace manzo Allah ne faɗa a'a ba haka ake nufi ba a'a Allah ne ya faɗa Jibrilu ya isar wa annabi shi kuma annabi ya isar wa mutane sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko domin akwai waɗanda suke fakewa da wannan su ce to wannan ya nuna ƙur'ani maganar mutum ce shine Allah ya ce wala qad na'lamu innahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar shine abin da Walid dan Mugira ya faɗa innahu laqawlu yace in hadha illa qawlul bashar Qur'ani maganar mutum ce to inda abin da wali da dan mugira ya faɗa daidai ne malamai suka ce da Allah ba zai ce sa uslihi saqar ba amma cewa sa uslihi saqar ya nuna cewa qaulul bashar da ya qur'ani kuskure ne to kenan ashe da Allah ya ce la qaulu rasulin karim maganar ɗan aike ce mai daraja yana nufin manzo Allah ba yana nufin maganar ta asali shi ya faɗa ba a'a maganar sa ta shi ya isar domin idan ka ce qur'ani maganar Allah ce a maganar manzo Allah ce daidai yake da ka ce yu'allimuhu bashar daidai kike da kace in hadha illa qaulul bashar to a'a amma ana nufin maganar manzo Allah ne ta hanyar isar da sako maganar mala'ika jibril ne ta hanyar isar da sako kuma ba zai yi ba a lokaci guda ka ce maganar jibril ce kuma maganar manzo Allah ce sai dai akwai wani abu a'a maganar jibril ne shi ya kawo annabi maganar annabi ne shi ya kawo mutane amma asalin mai maganar shine Allah subhanahu wata'ala to da ka ubangiji subhanahu wataala yake lalle wannan magana ta dan aike ce mai karamci to wannan bisa ga ɗaya daga cikin tafsiran malamai kenan akwai malaman da suka fassara da cewa zi quwwatin ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama an gane ko da Allah subhanahu wataala yake la qaulu rasulin karimin zi quwwatin magana dan aike ne mai karamci sannan mai karfi suka ce saboda shi ma manzala yana da karfi wajen i da sako yana da karfi wajen i da manzanci yana da karfi na jiki da kuma karfi na azama sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama an ba shi karfi na in ya kama hannunka ya matsa sai ka ji kamar manyan sadaukai ne arba'in suka matsa ka Allah ya bashi wannan sannan Allah ya bashi lafiya ta fuskar kusantar iyali ƙarfin mazaje lafiyayyu guda goma a wani ƙaulin guda arba'in shi yasa za ka ga adadin yawan mata mun zaliba irin na kowa bane ba sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda wannan kuma kamala ce ta dan adantaka kamala ce ta mazantaka duk namijin da ya samu wannan matsala sai kuma ya ta hadawa da jike jike yan kalakato suna mutum wannan hadisin amma kuma fa shi uban gayyar shi burin kuma bai sai da maganin gargajiya ne ka ce wannan hadisin zagin annabi yayi kai kuma kana sayar da maganin karfin maza to kenan ashe maganin karfin mazar da kake sayarwa kai ma na ƙasa kake jingina wa mutane ko kamala kake ba su to shi manzo Allah ta sa natural ce ba sai an jika ba natural ne ba sai an jika ba haka Allah ya yi shi sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa wasu malamai suka ce ni kuwatin anan manzo Allah ake nufi ana nufin karfin da Allah ya bashi karfi na hannu idan ya kama mutum sai ya ji kabarsa daukai 40 ne suka kama shi akwai abin da sai katti sun taru suke dagawa manzo Allah in yazo da hannu ɗaya yake daga shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an gane ko to da haka dai ko mu dauka jibril ko mu dauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma zance mafi inganci jibrilu ake nufi anan wannan shine abin da malaman tafsiri suka rinjayar kamar yadda a cikin suratul haqa can kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ake nufi da zi quwwatin an gane ko to shine imamu al-qurtubi yace wa adafa al-kalama ila jibril thumma addahu anhu bi qawlihi Allah ya jingina Qur'ani zuwa ga Jibrilu sannan daga baya ya tsallakar da maganar ya kaita zuwa gare shi yace tanzilun min rabbil alamin kamar yadda zo a cikin suratul haqqa yace li ya'lama ahlu tahqiqi fi tasdiqi domin masu tantance zance wajen gaskatawa su sani annal kalama lillahi azza wa jalla shi dai magana qur'ani asali ta Allah ce Wakila a wani kaulin an ce rasulun karimin da aka faɗa anan huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine malaika jibrilu zi quwwatin ma'abocin ƙarfi da kuma Allah ya ce watin man ja'alahu jibril waɗanda suka ce watin mala'ika jibril ake nufi dogaro da ayat suratul najmi an gane ko allamahu shadidul quwa suka ce fa quwwatuhu karfin jibril aikam zahiratun afili yake ba mai shakka jibril yana da karfi sai ce farawa dhahaku imamu dhahak ya rawaito an ibn abbas daga abdullahi dan abbas kala ibn abbas ya ce min quwwatihi saboda karfin jibril ne ma kala qala'ahu min quwwatihi qal'ahu mada'ina qaumi luɗin bi qawadima janahihi Ƙarfinsa abin da zai nuna maka haka ciccibo garuruwan mutanen annabi luɗu da yayi da kawai gefen fukafikinsa kawai ya caccake su haka ya daga su sama to waɗanda suka ce jibrilu ne suka ce ga alamar da take tabbatar da ƙarfinsa bayan waccan ayar ga abin da ya faru hadisatun tarihiyya wacce ta tabbata cewa jibrilu ya yi wannan to sannan ubangiji ya ce inda zil arshi makinun sannan makinun mai matsayi lafazin makin ai za makanatin ma'abocin matsayi da girma da ɗaukaka shine malai ce zi makanatin muta'alliqun bihi inda ai jibrilu abin nufi mai matsayi wanda matsayin yake ɗamfare da shi a wajen yana nufin jibril to wanda suka ce ziku watin annabi ake nufi to sun ce inda zir'ashi makinin ma annabi ake nufi wanda kuma suka ce jibrilu ake nufi sun ce inda zir'ashi makinin kuma jibrilu ake nufi domin sifofi ne guda biyu abinda waccan ta baya shi wannan take bayarwa kalmar inda zil arshi makin ai inda Allah jalla sana'uhu ana nufin a wajen Allah mai girma da buwaya ma'ana mai matsayi a wajen ma'abucin al'arshi to waye ma'abucin al'arshi shine Allah ar-rahmanu alal arshi sawafo ai bi manzilatin wa makana shi mala'ika jibrilu yana da daraja yana da matsayi a wajen Allah domin aikin da mala'ika jibrilu yake a wajen Allah ba wani mala'ika da yake yi darajar mala'ika jibrilu a wajen Allah babu wani mala'ika da ya kaita irin darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne a wajen Allah cikin ƴan adam ba wanda ya kai shi to haka jibrilu cikin mala'iku irin matsayinsa a wajen Allah ba wanda ya kai shi jibrilu shine shugaban mala'iku yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yake shugaban wa ƴan adam ya ce, ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban duk ƴan adam to shine malai yace zu makanati ikramin zu makanatin ikramun Wata tashrifun inda Allah la makanati jihatin mai matsayi yana nufin matsayi na daraja da ɗaukaka ba matsayi na bugire ba domin ana cewa wani yana da matsayi a wajen shugaban ƙasa ba ana nufin suna tare da shugaban ƙasa ba mun nufi yana da mai daraja yana da ƙima, yana da alfarma in ya faɗa ana ji ana saurararsa قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي من داعه الملائكه jibrila yana daga da'ar da mala'iku suke wa mala'ika jibrilu a kafin haka an rawaito daga abu salihu samman ya ce daga cikin abin da ke nuna darajar mala'ika jibrilu ya dukulu saba'ina suradiƙan bi Izni. mala'ika jibrilu yana keta hijabai hijabai na haske a fadar Allah guda saba'in ba tare da shamaki ba ba tare da izini ba an gane ko? to wannan shine matsayi matsayin da wasu mala'ikun ko kusa da wajen ba isa su je ba wato ka'idar shine a sama kowa da bagiransa kowa da matsayinsa mala'ika wane a iya jet kaza yake tsayawa wane yakan je jet na kaza wane yakan je jet na kaza to dukkan mala'ikun nan da ɗayan su zai ƙetare jet ɗinsa ya ce zai nufi jet ɗin gaba da ba a yi masa izini ya je ba ƙonewa zai yi shine Allah ya ce wa inna wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum mala'iku suka ce babu wani daga cikin mu yana da matsayinsa sananne wani iya sama ta ɗaya yake bai isa ya je sama ta biyu ba in ya ce kwa zai je to Allah sai ya shafe shi wani iya sama ta kaza yake tunda aka yi shi bai taɓa barin wajen ba wani a waje kaza yake wani a waje kaza yake to jibrilu yana da daraja da matsayi wanda har yakan shiga hijabi guda saba'in na haske a fadar ubangiji ba tare da izini ba saboda Allah ya lamunce masa to sannan sai Allah ce muta'in abin yi wa da'a ne shi jibrilu samma ai hunaka samma in an yi wa sa'un din fataha daidai take da hunaka tana daga cikin asma'ul ishara shine ibn malik yace fil bu'di aw bi samma fu aw hunna aw bi hunalika dikan aw hinna laraba sukan ce hunna daidai da huna ko hinna daidai da huna samma daidai da hunaka shine muta'in samma amin bi ma'ana hunaka to da ka mala'ika jibrilu kuma can a sama aminun amintaccen Allah ne mana Allah ya aminta da shi to idan ku aka ce Allah ya aminta da kai dan wani bai aminta da kai ba sai ka damu ko wani ya damu da kai ya aminta da kai ko kai ya damu da kai in Allah ya aminta da kai ai magana ta kare to abinda Allah yake so ya ce da mutanen Makka waɗanda suke da zargi da tuhuma game da mala'ika Jibrilu sai dai kura ta mutu da haushin kifi jibrilu dai a saman sammai ma amintacce ne to yaya ko wanda yake sama amintaccen Allah kai ba za ka aminta da shi ba ya manzo da mutanen maka suka karyata ya ce wallahi ku sani in ku ba ku yadda da ni ba ni amintaccen wanda yake saman al'arshi ne da ka kin aminta da kuka yi da ni ba zai cutar da ni da komai ba to da ka da aka ce muta ane masa da'a samma a can sama abdullahi dan abbas ya ce yana daga biyayyar da mala'iku suke wa jibrilu annahu lamma asra bi rasulillah lokacin da mala'ika jibrilu yayi tafiya isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala jibrilu alaihi salamu li ridwan jinani mala'ika jibrilu da annabi yazo suka zo wucewa da manzo Allah ta inda aljanna take manzo Allah ya nuna yana sha'awar ya leka aljanna kai tsaye jibrilu yace da mala'ika ridwanu mai tsaron gidan aljanna yace buɗe masa ya gani saboda shi kansa ridwanin yana under control in jibril da aka yi ce da shi ibtalahu buɗe masa fafataha ya buɗe masa fada kala wara a fiha manzo Allah ya shiga aljanna ya ga duk abin da yake ciki ya fito to sannan da suka zo wucewa ta wuta ma jibril ya ce masa nan kuma ita ce wuta to anan kuma mala'ika maliku yana nan manzo Allah ya nuna yana son ya leka wuta ita ma ya gani take jibril ya kalli maliku yace bude masa ya shiga wa qala li malik khazinin nari ibtaha lahu jahannama hatta yanzura ilaiha yace da maliku mai tsaron wuta bude masa ya shiga ya leka ya gani fa ata'ahu yawa jibril da'a wa fataha ya bude wa annabi sallallahu alaihi wasallama da ka wannan yana daga cikin da'ar da suke masa to sannan aminun amintacce ne ai mu'tamanun alal wahayi, allazi yaji'u bihi abin amincewa ne dangane da wahayin da yake zuwa da shi baya canja komai ba ragi ba daɗi ƙur'anin nan tun daga ban bismillah har izuwa sun ɗin minal jinnati wan nasi yadda Allah ya gaya wa jibrilu haka ya kawo shi ba ragi ba daɗi da haka shi yasa Allah ya masa shaida da cewa amintacce ne wa man qala innal murada muhammadun wanda kuma suka fassara da cewa zi quwwatin inda zil arshi makinin manzo Allah ake nufi to mutsa'in samma aminin nan ma suka ce manzo Allah ake nufi muta'in abin yi wa da'a ne samma a can sama ma'ana da manzo Allah ya je sama tafiya Isra'i da Miraji mala'iku sun gaishe shi manzanni sun gaishe shi da haka sun masa da'a an gane ko to sannan kuma manzo Allah amintaccen Allah ne ba dan Allah ya aminta da shi ba zai ce a kawo masa shi ba domin ba wani wanda Allah ya ce a yi masa haka kamar sa tare da cewa sauran annabawan ma Allah ya aminta da su amma amincin bai kai irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to inda kawai tafsirin zai rikice in ka taho da shi bibbi bibbi din nan ko a ce annabi ko a ce mala'ika jibrilu to in an zo wa ma sahibikum bi majnun dole ne ka daulayi ba raba kafa dole sai ka daulayi domin idan ka ce wa ma sahibikum bi majnun to jibrilu ake nufi wa ya taba cewa jibrilu mahaukaci ba a taba zargin jibrilu da hauka ba mala'ika mutanen maka ba su taba jingina jibrilu hauka ba amma manzo Allah shi suka jefa da hauka wa qalu ya ayyuhal ladina nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun to da ka manzon Allah shi suka cewa mahaukaci to nan ne malamai suka ce kalmar wa ma sahibukum bi majnun wannan kam ko shakka babu ba da jibril ake ba da manzon Allah ake shine imamul qurtubi yace ya ani muhammadan abinda suke nufi a nan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun tuhumce shi da hauka Allah kuma ya kore masa hauka bal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi cikar masu hankali hankali wato yana daga cikin zalincin kafirai yana daga cikin zalincin dukkan mai kin gaskiya idan yana so yayi yarfe ko yayi ɓace, to sai ya ɗauko sifa wacce kwata-kwata ba ta da alaƙa da kai sai liƙa maka yanzu su annabawa ko a cikin mutane masu hankali su na daban ne amma sai a ɗauko hauka sai a liƙa musu annabawa ko a cikin tsarkakan bayi su na daban ne amma sai a ɗauko sihiri sai a liƙa musu wannan yana daga cikin ɗabi'ar kafurai, ɗabi'ar dukkanin wani mai kyan gaskiya hatta 'yan bid'a suna kwaikwayon wannan daga kafurai. ahli sunna ba abin da yafi damun sa a duniyan nan sama da ya san rayuwar annabi ya koyi da ita wanda wannan shine tsantsan soyayya amma ba wanda in bid'a suke jiba da makiyin annabi sama da ahli sunna wanda wannan tsantsan zalunci ce domin sunna kowa yana da aure yana son annabi amma wallahi soyayyar ahli sunna ta dabanci saboda duk sauran da suke cewa suna son annabi suna biye biye muna bara muna taruwa sai ya raɗe da wani shehi sai ya yi kwana can sai ya yi bulungu can ba ya saɓewa ya tafi straight amma da suna ne ba wani shehi ba wani wa straight kawai annabi ya ce annabi ne yake yi shi kenan kaga wannan yana daga cikin zalunci shine abin da wani mawaƙi ke cewa astaghfirullah min qawlin bila amalin nasabtu bihi naslan lizi uqumi mai alburda ne ko ma'ana wai ka jingina wa wanda eh, bakarari ka ce ya haihu juya ka ce tana da ɗa ai kaga zalunci ne mace ce kowa ya san juya ce ba ta haihuwa amma sai ka ce ga ɗanta upside down fa kenan zalunci ne tsantsa ko abin da shi ke cewa wai neman magana an ce da goro ya iyali an yi hannun riga ina zan goro ina iyali ba ka ce goro ya iyali gari neman magana ne wani imam al-qurtubi yace ya ni muhammadan anan abinda ake nufi shine annabi muhammadu da Allah ya kore yace wa ma sahibukum bi majnun dan garin kun nan ba mahaukaci bane da kuke jingina masa hauka ya ni muhammadan yana nufin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama laysa bi majnunin shi ba mahaukaci bane hatta yuttahama ballantana ku tuhumce shi fi qawlihi cikin maganganunsa sai mala yace sai imam al-qurtubi yace wa huwa wa huwa min jawabil qasmi wannan ma yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya yi wannan rantsuwar duk Allah ya yi rantsuwar ne dan ya kore wa manzansa hauka da aka jefe shi da ita kuma dan ya tare masa fada wakila a wani kaulin an ce arada nabiyu wai annabi yayi nufin ayyara jibril fi fi surati allati yakunu biha inda rabbihi jalla wa azza manzo Allah ne yake da mala'ika jibril ina so in ga kamanninka yadda kake kasancewa a wajen Allah domin mala'ika jibril in zai zo wajen manzo Allah canja kama yake baya zuwa da kamanninsa na asali to shine wata rana manzo Allah ce jibril ina so in ganka a kamanninka da kake kasancewa a gaban ubangijinka subhanahu wataala fakala sai mala'ika jibril ya ce da annabi ma za ka ilayya wannan ba izini na ba ne ba da ikon in bayyana gare ka da wannan kamannin sai dai Allah ne ya mun izini fa azina lahu rabbu jalla sana'uhu sai Allah mai girma da buwa yayi wa mala'ika jibril izini yace nuna masa kanka din a yadda kake tunda yana so fa atahu sai jibril yazo wa annabi wa qad sadda ufqa da yazo duk duniya ya cika ta manzo Allah yace ba na hango shi kansa ya shige cikin sama ko ina duniya in na duba shi ne ya cika ko'ina ina shine falamma nazar ilaihin annabi da annabi ya ganshi a wannan kama karrama gashiyan alaihi sai ya faɗi ya suma fa qala mushrikuna to wannan faduwar da annabi yi ya suma sakamakon ganin jibrilu a hakikanin kamanninsa? sai mushrikai suke cewa innahu majnunun muhammadu yana da taɓin kai wani lokaci yana faduwa su ba su san me ya faru ba ko to shine fa nazalat sai wannan aya ta sauka innahu laqawlu rasulin karim har izuwa wa ma sahibukum bimajnun imam al-qurtubi yace wa inna ma ra'a jibril ala suratihi fahabahu manzo Allah ya ga malaika jibril a kamannin sa na ainihi kuma wannan yayi masa kwarjini wa warada alaihi ma lam tahtamilhu binyatuhu kuma abin da jikinsa ba zai iya jurewa ba shi ya bayyana gare shi fa karra magashiyan alaihi sai ya fadi ya suma sallallahu alaihi wa alihi kuma mala'ika jibrilu ba sau ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sau biyu ya ganshi wannan ne ganin farkon nan kamar yadda aya za ta faɗa wala qadara ahu bil ufuqil mubin manzo Allah ya ganshi wannan ne karo na farko to amma a cikin suratul najmi kuma sai Allah ya ce wala qadara ahu nazalatan ukhra kuma ya sake ganin sa karo na biyu to kaga ashe akwai karo na ɗaya kenan to malamai suka ce karo na ɗayan shine wannan karo na ɗayan wasu malamai sun ce a duniya aka yi shi amma karo na biyun a sama ne a can wajen sidratul muntaha wala kadara ahu nazalatan ukra inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'wa an gane ko to ka dai malam anan yace muta'in ay tuti'uhul mala'ikatu mala'iku sune masa biyayya sune masa da'a an gane ko hunaka fis samawati can asammai ana nufin mala'ika jibrilu aminin kuma amintaccen Allah ne alal wahayi akan wahayi wa mu'tamanin kuma abin a amincewa ne alama yusalu bihi bisa ga abin da ake aiko shi da shi min alwahyi na wahayi wa hadhihi sifatu wannan sifofin kulluha duka tadullu ala sharafi jibril suna nuna girman mala'ika jibril wa karamihi da karamcin sa Allah ga Allah ta'ala mai daukaka wa hiya aidan kuma har ila yau komawa cikin magana wannan sifofin fin nabiyyi muhammadin kuma annabi muhammad ma yana da su da haka shi yasa malaman da za su fassara da cewa annabi muhammadu ne ba su kuskure ba wanda za su ce mala'ika jibril ne ba su kuskure ba domin sifofin ana karɓe beniya tsakanin su da annabi muhammad da mala'ika jibril zalla Allah ya sifanta su da shi jibril ma Allah ya sifanta su da shi an gane ko to amma sai dai kowanne dole akwai wajen da wani ake nufi ba wani ba to da haka anan mala'ika jibril ake nufi ba annabi muhammad ba kamar yadda a cikin suratul haka annabi muhammad ake nufi ba mala'ika jibril ba to shine mala yace akmalu min hafi jibrilu bal ma manzo Allah ya fi cika waɗannan kamanni na kamala sama da jibrilu iz ja'alahu Allah rasulan domin shi jibrilin kansa an sa shi ya zama dan aike ne ila muhammadin zuwa ga annabi muhammadu al wanda shi kuma shi annabi muhammadu gare shi sakon yake tikewa shi kam sai dai ya zartar da abin da sakon ya kunsa tilka risala na wannan manzanci fal mumfidu kaga mai zartar da umarni li amrin ga umarni aqwa ya fi karfi fihi sama min al-mursal bihi da wanda aka aiko da shi lima fi tanfiz min ziyadati sulta saboda a cikin zartarwa akwai karin karfi wasi'atu nidaq al-amali da kuma fadin yalwar aiki sai Allah ya ce mi ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم ubangiji ya ce wa ma fahibukum da dai abu wala kad haqiqa ra'ahu ya ganshi shiwa ana nufin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu shine mala yace ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam jibrila ala suratihi allati Kulika alaiha annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu bisa ga kamanninsa na ainihi wanda aka halice shi da su to wannan ayar ita ce dai makamanciyar ta cikin suratul najmi cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril ba ya ga Allah ba da Allah ya ce wala qadara ahu nazalatan ukhra inda sidratil muntaha inda ha jannatul ma'awa an gane ko sai menene iz yaga sidrata ma yaga ma zagal basar wa ma daga wala qadara amin ayati rabbihil الكبرى تو jibril yana cin min ayati rabbihil kubra da kuma Allah ce afa tumarunahu ala ma yara ma yara din jibril ake nufi yanzu kuna jayayya da shi da abin da yake gani domin jibril ne annabi ya ganshi sau ɗaya ya sake ganin sa sau biyu kuma yana ci gaba da sa a kamannin da ba na ainihi ba in ya rikida ya zo masa kaga ya zama mayara amma ka ce Allah ake nufi to manzala kullun yana ganin Allah kenan ba wanda ya faɗi wannan da aka ayoyin qur'ani sun tabbatar da manzo Allah ya ga jibrilu amma ba su tabbatar da manzo Allah ya ga Allah ba bal ma ayoyin qur'ani suna nuna ba a ganin Allah a duniya kuma a ce annabi bai ga Allah ba da ido na gani bai rage masa komai cikin daraja ba an gane ko bai rage masa komai cikin daraja ba domin ba inda aka ce sai ya ga Allah da idansa na gani a duniya sannan darajarsa ta manzanci ta tabbata ba inda aka faɗi wannan to amma ganin damar Allah ne bisa ga kaddarawarsa ya sanya wa kansa da bayinsa wannan ka'ida cewa a duniya ba za su gan shi ba domin shi ganin Allah babu wata ni'ima da ta kaita har aljanna ba ta kaita ba to ita din ni'ima ta kolin koli akan aje maka ita ne a ƙarshe da shi yasa ko a lahira yan aljanna in sun shiga aljanna ƙarin da Allah zai musu na ƙarshe wanda daga nan an kulla ni'ima ne Allah ya ba su damar su ganshi ce, yake lillazina ahsanul husna wa ziyada ga wanda ya yi aiki na kwarai zamu bashi mafi kyawun sakamako mai masa ƙari lahum ma na fiha wa ladaina mazid duk abin da suke so mu ba su aljanna kuma mai musu ƙari ƙarin ne sai Allah ya bayyana sai bayi su ganshi to idan bayi suka ga Allah a duniya to an je lahira kuma me za a yi musu kaga dadi ya kare? to da haka Allah subhanahu wata'ala ya gwada samfuri da annabi Musa Musa ya nemi ya ga Allah Allah ya ce a'a ba a gani na ana lan tarani ba za ka ganni ba in ku daraja ce Musa ya kai ta kolin koli tare da manzo Allah sama yake da Musa amma saboda dama Allah madaukakin sarki yakan kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi Musa yakan ce kai koyi da annabi Musa yakan ce kar ku yi masa irin yadda aka yi wa annabi Musa saboda me saboda a nuna maka darajar Musa ma ba kaɗan bace ba to an kwatanta Musa ya roƙi ya ga Allah Allah ya ce ba za ka ganni ba shi yasa manzo Allah shi bai roƙa ba saboda Allah ya nuna akan annabi Musa roƙon ganin Allah a duniya nogo area ce ba a yi to tunda Musa yayi ba a yi masa ba shi manzo Allah sai bai yi ba kuma da Allah ya ce Musa ba zai gaishe shi ba ba cai har abada ba yi a duniya lan tarani me yasa saboda a halittar da Allah ya wa dan adam a duniya wacce ita wannan halittar ita ta dace da rayuwar duniya to na karfin jikin ba zai iya ganin Allah ba amma idan an je lahira to Allah zai canja wa ‘yan adam halitta ya musu kwaliti na rayuwar dindindin domin yanzu duk halittar da aka yi mana ta jikinmu ta temporary life ce ta rayuwar ɗan wani lokaci ne wannan jikin naka da aka yi maka ba na ya rayu dindindin ba ne na wani ɗan lokaci ne kila shekara saba'in shekara sittin shekara tamanin ka yi espaya amma an je lahira ba espaya za a yi maka halittar da cuta ba ta shigarta za a yi maka halittar da ba ta raguwa kuma ba ta karuwa cik za a tsayar da ita cik amma a duniya da kai yaro ne ka zo ka girma kuma za ka zo ka tsufa tafiya kake yi amma a lahira manzala ya ce Allah zai mai da duk 'yan aljanna bisa ga sifar samari matasa 'yan shekara talatin talatin ba gaba ba baya a nan za a tsaya kasan kana ɗan shekara talatin talatin biyar to ne kake cikakken mutum amma da ka haura arba'in to sai hakuri. sai ka fara kiyayewa ka je boda ko idan ana in a duniya haka za a yi ta wannan zaman boda amma idan an je lahira to duk Allah zai dauke irin waɗannan abubuwan za a yi wa idan ka quality eh ba lasting za a yi wa kafar ka quality eh ba lasting za a yi kaza za a yi kaza komai ba za ka kare ba to irin wannan halittar ita ce in an maka ita shine in Allah ya bayyana za ka iya ganin zatinsa ba za ka katattale ba ba za ka rididdige ba amma irin halittar da kake da ita yanzu a duniya da Allah zai bayyana a zatinsa to duk abin da kake duniya zai kone zai lalace shi yasa Allah ya gwada annabi Musa misali ga dutse nan dutse ya fi dan adam karfi amma ko dutse da Allah ya bayyana sai ya narke ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين فذاك وأنه يكي نونا مكتشوا باوي rashin daraja ba ne bal annabawa su suka fi kowa kololuwar daraja musamman shugabansu sallallahu alaihi wasallama amma ƙaddarar da Allah ya yi da halittar da Allah ya yi wa bayi a duniya ba za su iya ganin Allah ba kuma me yasa ya musu haka saboda bai yi don su wama a duniya ba sannan me yasa ya hana su su ganshi a duniya saboda a duniya daɗin duniya iyakantacce ne shi kuma ganin Allah shine kololuwar daɗin da bayi da ƙarshe to da haka sai Allah ya bashi sai an je aljanna sai an je lahira an gane ko to da haka dai wannan ayat da tace wala qadara ahu kaga tana nufin ya ganshi shiwa mala'ika jibrilu kada wani yazo ya kafa maka hujja da ita ai manzan Allah ya ga Allah a'a ko a cikin suratul najmi manzo bai ga Allah ba mala'ika jibril ake magana zo mai ratin fastawa thumma dana fata dalla fa kana qaba qausaina aw adna an gane ko mala'ika jibrilu sun yi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yi kusa da al'arshin Allah har sai da nake jin karar alkalamin kudura amma tare da haka manzo Allah bai ga Allah ba an tambaye annabi ake har ra'aita rabbaka yace nurun anna ara kaga ubangijinka yake a'a haske ya tsare na da shi ba zai yi in ganshi ba kuma manzo Allah ce hijabuhun nuru abin da ya tsare fuskar zatin Allah gaburan bayi su rinka ganin sa shine wani shamukin haske da Allah ya tayar raba tsakani manzo Allah ce law kushifa da za a cire wannan hijabin hasken lahtaraka man taha ilaihi basarhu da duk inda hasken zatin Allah ya kai wajen ya kone saboda buwaya da jalala da isa subhanahu wataala da haka manzo Allah bai ga Allah ba matarsa Aisha ta ce duk wanda ya ce maka annabi Muhammad ya ga Allah ka ce ƙarya yake ƙarya yake Abdullahi dan Abu zai ce annabi ya ga Allah ya ce da zuciyarsa nake nufi ba da ido ba to mu kuma magana ido ake gani da zuciya abin nufi sani domin zuciya tana da ido me idan zuciya shine ilimi idan kana da ilimi sai a ce zuciyarka tana gani kuma ganin ido ganin zuciya ya fi ganin ido shi yasa kowanne daga cikinsu kuma yana makancewa ido yana makancewa zuciya ma tana makancewa makantar ido shine ka daina gani makantar zuciya shine ka zama jahili shine Allah ce ba illa bane ido ya makance ka daina gani illa shine zuciya ta makance ka jahilce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi to da ka rashin gani na zuci jahilci kenan to manzo Allah bai jahilci Allah ba duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ya sani kuma ya fahimce shi kamar yadda Allah yake so ya fahimta ma zagal basaru wa ma daga ma kazabal fuadu ma ra'a zuciya bata karyata duk abin da ta gani ba Allah ya sanar da annabi kaza game da zatinsa ya sanar da shi kaza game da zatinsa ya sanar da shi kaza game da wuta game da aljanna yanzu in kai ne ka je ka gano wuta ka dawo ka sake cin jami'a? la baka isa ba za ka ci ba za ka ci ba in kai ne ka je ka gano aljanna ka dawo sai ka zauce amma manzo Allah ya je jam ya gano wutar ya ga wanda ake wa azaba kuma ya dawo ya gano aljannar ya ga wanda ake musu rahama kuma ya dawo kuma ya zo duk ya bada labari kuma ba abin da ya canja amma a ɗabi'ar ɗan adam in ya ga abin farin ciki mai yawa wani sai ya haukace haka ne in ya ga abin tsoro mai yawa sai ya haukace to amma manzo Allah Allah ya bashi dukiyar zuciyar da yana iya ganin abu mai tsoratarwa kuma ba tare da komai ya same shi ba yana ganin abu mai sa farin ciki kuma ba tare da komai ya same shi ba shi yasa kafirai suka matsa a nuna musu mala'iku Allah ya ce in kun ga mala'iku fa ba zaman lafiya وقال الذين كفروا لولا نزل علينا الملائكة auna نرى ربنا لقد استكبروا في anfusihim wa atau utuwan kabira Yau mai al mala'ikata la bushra in suka yi arba da mala'iku to babu farin ciki ya kare to amma mala'ika jibrilu ba so ɗaya ba ya zo wajen يا sun sanar Allah ya kuma ne kuma ba abin da ya tsorata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da jibrilu ta kai da ya canja masa halitta ko ya taba masa kwakwalwa a to ne Allah yake wala qad haqiqa ra'ahu ya ga mala'ika jibrilu shine mala yace ra'a muhammadun sallallahu alaihi wa sallam jibril ala suratihi allati kulika alaiha annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ga mala'ika jibrilu bisa ga kamannin nan nasa da aka halice shi akan su bil ufuqil mubin a sarari wanda yake mabayyani an gane ko anan imamul qurtubi ce al ufuqul mubinu Ya ce bi matlaqi shamsi shine inda rana take hudowa min ƙibalin mashriqi daura da mahudarta li'anna hadha al-ufuq domin wannan shashi idza kana iz kana idza kana minhu tatlu'u ash-shamsu fa huwa mubinun lokacin da rana take fudowa ta shi zaka ga komai nasa a bayyane domin idan rana za ta fito takan fito ne da haske to duk abin da ta haska zai fito fili a ganshi da haka ai min jihatihi tural ashiya ana nufin ta ɓangarensa wanda idan hakan ya faru komai yakan bayyana a ganshi wakila a wani ƙaunin an ce al'ufukul mubinu abinda ake nufi da ufukul mubin a ƙafarus sama'i wani wahiha sasannin sama da kusurwoyinta an gane ko imamul mawardi ya ce fa'ala ha za fi salasatu a ƙawai idan muka ɗauki wannan magana kenan akwai maganganu guda uku da za su rassanta a ƙarƙashinta ahaduha na farko annahu ra'ahu fi ufqis sama'i sharqi mala'ika mazalla ya ga mala'ika jibrilu a sama amma ta bangaren gabas mahudar rana qala hu sufyanu wannan shine abin da sufyan ibn uyayna ya faɗa asani magana ta biyu fil ufqis sama'il garbi annabi ya ga mala'ika jibrilu a sama amma a yamma mafaɗar rana hakahu ibnu shajara ibnu shajara ya faɗi wannan الثالث magana ta uku annahu ra'ahu nahwa ajyad manzo Allah ya ga malaika jibrilu a wani waje da ake kira da suna ajyadu sai ce wa huwa mashriqu makkata shi ajyad shine inda rana take hudo wa mutanen makka qala hu mujahid wannan shine abinda mujahid dan jabar ya faɗa an gane ko wa haka sa'alabi an ibn abbas qala annabi sallallahu alaihi wasallam li jibril inni uhibbu an araka fi suratika allati takunu fiha fi samai imamu sa'alabi ya hakaito daga abdullahi dan abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi mala'ika jibril yace ni ina so in ganka da kamanninka nan da aka halicce ka da su ma'ana kamar ka ta asali an gane ko kala sai mala'ika jibril yace da manzo Allah lan taqdira ala zalika ba za ka iya haka ba mana ba za ka iya jura na a kamannina na asali ba wannan ya sa ma in zan zo nake canja maka kama in zo maka da wata kamar da za ka iya ɗaukar ganinta an gane ko yanzu wani zai ce wannan abin da ka faɗa cewa manzo Allah ba zai iya juran ganin mala'ika jibril ba sai a ce an rage darajar manzo Allah saboda jahilci amma gashi daga littafi muke karantawa kuma littafin malikiya imamul kurtubi ne yake ta da waɗannan maganganun yaushe ne aka ce maka sai annabi ya iya ganin jibrilu a kamanninsa na mala'ika sannan darajarsa ta cika ba inda Allah ya faɗi wannan a nan ne inda Allah ya faɗa to kai in ka ce ba haka bane sai a ce kayi ne ka rage amma abin da asali babu shi wani ya zo ya hakikance ya ce akwai shi kai kuma ka ce babu shi kuma ya ce ka rage darajar manzo Allah to ina ne inda ya tabbata annabin yana da wannan ina ne inda Allah ya ce annabi na yana da kaza ina ne inda aka ce annabi ba zai samu kamala ba sai yana da kaza to in ya tabbata haka to shine in wani ya zo ce ba haka bane to sai a ce ya rage ni darajar manzo Allah amma asali magana babu ita wadaka imam al-qurtubi yace mala'ika jibril yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya jurar gani na ba a yadda Allah ya yi ni a kamada ta asali kala sai manzo Allah yace bala zan kwatanta ma'ana zan gwada ni dai a nuna min Ƙala sai jibril ya ce da shi fa ta sha'u an aka atakhayyala laka to ina kake so in bayyana a gare ka gaya min wajen sai in je wajen sai ka same ni a can Ƙala sai annabi ya ce da shi bil abdah a abdahu abdahu wani katon kwari ne a madina Ƙala sai mala'ika jibril ya ce da manzo Allah la ya sa'uni wannan wajen ba zai ishe ni in bayyana a wajen ba yayin min kaɗan. an gane ko kamar kai ne yanzu ka ce a dajin bargore ce ya yi min kaɗan ko ba haka ba kala sai manzo Allah ya ce to bi minan to mu je mina mana kala sai jibril ya ce la ya ni? filin mina ba zai ishe ni ba duk alhazai fa da suke zuwa aikin haji suna kwana a mina sama da mutum miliyan 25 miliyan 30 sai su kwana a waje amma jibril ya ce wajen yayi masa kadan ba zai iya bayyana a wajen ba Ƙala bi arafatin sai ya ce to mu je filin arfa qala zalika bilhara ayya yace to kila wannan wajen bari mu je mu gwada eh ba je ishe ni ba amma kila bari mu je mu gwada adahu sai suka yi alkawarin haduwa a wajen fa kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam lil waqti sai manzo Allah ya fita a daidai lokacin da suka yi alkawari yaje fa idza huwa qad aqbala sai ko ya ga jibril nan ya tinkaro a sa na mala'ika bi khashkhashatin wa khalkhalatin min jibali arafat waje ya dume da rugugi kamar duwatsun arfa za su tashi rugugugugugugu ya ji abu yana rugugi wa kad amma ma bainal mashriqi wal maghribi ko da jibril ya bayyana gabas da yamma duk ta cika shi kadai ne wa ra'suhu fi sama'i kansa ko bai bayyana ba duniya gaba ɗaya ta masa kaɗan, wani sashin jikinsa ne ya shigo amma kansa yana cikin sama wa rijlahu fil ardi kasa kafafuwansa kuma sun shige cikin kasa can sun tabo kasa ta bakwai falamma ra'ahu annabi da annabi ya ganshi haka karrama gashiyan alaihi sai ya fadi ya suma hauwala jibrilu take jibrilu sai ya sake rikida sai surati ya dawo masa kamannin da zai iya jurar gani wa ila sadadihi ya kamo shi ya rungume shi sallallahu alaihi wa sallam wa ya yace da shi ya muhammadu la ya muhammadu karka tsorata yace fa kaifa law ra'aita israfil to kuma yanzu ni ka gani haka in kuma ka ga israfil ya zaka yi kenan wa ra'suhu min tahti al-arshi shi israfilu kansa ya dogaro al-arshin Allah wa rijlahu fi tuqumi al-ardi as-sabi'a kuma kafafuwansa sun cake da ƙasa ta bakwai wa innal arsha ala kahilihi al'arshin Allah akan kafadarsa take yana dauke da shi wa innahu la yatabaalu amma duk da haka wani lokaci ahyanan wani lokaci al'arshin yakan masa nauyi sai ya motsi min khashiyatillahi saboda tsoron Allah hatta yasira mislal was'a ya'ni al-usfura was'i wani lokaci sai ya zama kamar dan tsuntsu kanari saboda tsoron Allah hatta ma yahmilu arshu rabbika illa azamatahu hatta ma yahmilu arshu rabbika illa azamatahu har idan israfil ya koma haka to al'arshin Allah a lokacin ba mai rike da shi sai buwayar Allah wakila a wani kaulin an ce inna na ra'a rabbahu kurdubi ya kawo ɗaya magana akwai masu fakewa da wannan ayar sai ce ai annabi muhammadu ya ga Allah ai wala qadara ahu bil ufuqil mubin ai ya ganshi a sarari mabayyani to kuma su masu cewa annabi muhammadu ya ga Allah kuma su fake da wannan ayar kuma sun ce Allah bai da waje ufuqil mubin ba waje bane haka in dai ka fake da wannan ayar cewa annabi ya ga Allah to kai wa Allah waje domin ita ayat ta ce wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin ya ganshi a sarari mabayyani to shine qurtubi saboda amana ta ilimi tunda akwai masu faɗa ko dai kuskure ne bari a kawo sai kuma a warware sai ce wakila a wani kaulin an ce inna muhammadan ra'a rabbahu azza wa jalla annabi muhammad ya ga ubangijinsa mai girma da buwaya bil ufuqil mubini wai a sarari mabayyani sai ce wa huwa ma'ana qaul Mas'udin shine ma'anar fadin abdullahi dan mas'ud yace wa qad mabal qawlu fi hadha fi najmi magana game da wannan ayar da iskalin da aka kawo da warware shi da muka yi qurtubi yace ya gabata a cikin suratul najmi mustawfan a cike fa ta'ammalhu hunaka je kaka duba a can da haka anan ba sai an maimaita ba domin ayoyin in kun lura akwai shigegeniya tsakaninsu akwai kamanceceniya tsakaninsu an gane ko to amma dai malaman tafsiri suka ce zance mafi inganci ita suratul takwir ta sauka ne kafin ai isra'i da mi'raji kafin suratul isra amma ita kuma suratul najmi ta sauka ne bayan isra'i da mi'raji bayan suratul isra shi yasa zaka ga ita suratul najmi tana bada labarin abin da ya faru ne amma ita kuma suratul eh, takwiri tana bada da labarin abin da bai faru ba zai faru ne to da dai haka malaman tafsiri suka ce to shine imamul al ya ce wa ma huwa alal gaibi bi danin da Allah ya ce lallai kuma shi bai kasance bi daninin mai rowa ba alal gaibi bisa ga gaibi nan ma dai ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda mun canja magana yanzu daga Jibrilu mun dawo annabi daga kan wa ma sahibukum bi majnun to shine yace kama za'amtum bal huwa munfizun li amri Allah alladhi wasala ilayhi bi wasitati Jibril al-amin shi ba mahaukaci bane kamar yadda kuka raya bari ma dai shi mai zartar da al'amarin Allah ne al'amarin da ya isu gare shi ta hanyar mala'ika Jibrilu amintacce to shine Allah ya ce wal qadara ahu bil ufqil mubin lalle ko shi annabi Muhammad ya ga malaika Jibrilu a sarari mabayyani shine ma ya ce bayyinun a bayyane fa arafahu ya gane shi haqiqatan haqiqa fala yashtabihu bihi shaytanu jibrilu ba wani shaytani da zai iya rikida ya kama da shi wala yalqa ilaihi shay'an min ghairillahi ballantana a ce shaytanin zai zo ya bashi wani sako shi kuma ya tafi ya isar a madadin Allah ba zai yi haka ba fa bihu bima jaa min indillah ballantana a ce sakon ya ɗanya, ko ya cuɗanya da abin da yazo daga wajen Allah to wannan ba zai taɓa yiwa ba to yana daga cikin hikimar sifanta jibrilu da karfi dan a nuna maka cewa sakon da yake ɗaukowa ya taho da shi ba a isa a tare shi a kwata ba domin yana daga cikin abin da shaidanu suke yunkurin su tari sama dan su karbo wahayi su canja to ba za su taɓa iya ba kamar motar kuɗi ce da jami'an tsaro suke rakata an gane ko to jibrilu in ya karɓo wahayi daga wajen Allah zai kawo bayan shi kansa shi kadai gayya ne to kuma Allah yana hada shi da tawagar mala'iku escort wanda suke rako shi kuma bayan Allah ya bawa sama wani tsaro naturally tsaron da daman ma ba a isa a tinkare ta a ce za a yi wargi ba shine Allah ya ce wa ma tanazzalat bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i la ma'zulun shedanu bas isa su tinkari jibril ba lokacin da ya dauko wahayi ballantana kai tunanin cewa cikin wahayin da manzo Allah ya zo da shi akwai magana shedanu a a babu magana shedani saboda jibril yana da karfi ba wani shedani da ya isa ya tinkare shi ba wani shedani da ya isa ya kwaci abin da yake hannun jibrilu kai koda a ce jibrilu ba mai karfi bane shi wahayin qur'ani kona shedanu yake in suka kusance shi kona su zai yi sama Allah ya sa mata tsaro da kariya duk shedanin da ya yunkura zuwa gare ta kona shi za ta yi illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun faqir a wani waje shihabun mubin to da Allah subhanahu wata'ala ce wa qad ra'ahu bil ufuq mubin wa ma huwa alal ghaibi bidani wa ma huwa da dai shi manzo Allah bai kasance ba bidaninin mai ruwa alal ghaibi bisa ga wahayin da Allah ya sanar da shi duk abin da Allah madaukin sarki ya umarce shi da ya isar to yana isarwa kamar yadda Allah ya ce baya rage komai sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai malaman da suka ce anan ma jibrilu ake nufi jibrilu bai rage wa annabi komai ba da haka shi ma kuma annabin bai rage wa mutane komai ba kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata Allahu ya'simuka minan nas haka manzo Allah bai kasance mai ruwa ba gabaran gaibu shine mala yace ma gaba min alwahyi wa khabari samai duk da ya boye na wahayi da kuma labarin sama duk manzo Allah yana gaya wa mutane abin nufi shi ma Allah ya sanar da shi ne dan ya sanar da mutane to da haka duk da Allah ya sanar da shi dan ya sanar da mutane bai rage komai ba wannan shine ma'anar gaibu nan kenan kaga ya nuna maka gaibu yana iya zuwa da ma'anoni da yawa ƙur'ani ma gaibu ne wahayi ma gaibu ne duk abin da baka san shi ba sai daga baya aka sanar da kai to asalinsa sa gaibu ne amma da zarar an sanar da kai kuma ya zama mai shahada ilimi iri biyu ne akwai abin da ba a sani ba akwai abin da aka sani wanda aka sani sunansa shahada wanda ba a sani ba sunansa gaibu alimul gaibi wa shahadatul kabirul muta'al to da ka ilimi akwai gaibu a cikinsa kuma akwai shahada a cikinsa imam al-qurtubi yace wal gaibul qur'anu wa khabaru samai gaibu anan da ake nufi qur'ani da kuma labarin sama an gane ko to sannan kalmar wa ma huwa alal gaibi dhanin akwai daga cikin qurra'u wanda suke karantawa a madadin da dalun adadun sai su karanta da za'un wa ma huwa ala gaibi bi dhanin dhanin akwai bambanci tsakanin dhanin da kuma dhanin dhanin ma'anarta shine bakhil maruwaci daga banna ya bannu bakhila ya bakhalu fa huwa dhaninun fa huwa bakhilun amma dhanna ya dhannu bi dha an gane ko daga ittahama ne yattahimu da haka fa huwa dhaninun ai fa huwa muttahamun waɗanda suka karanta da wannan kira'ar ibn kathir da abu amru da kuma imamul kisa'i cikin qurra'us sab'a su suka karanta bi amma jumhurul qurra suna karanta da babun a madadin dha'un shine bi a madadin bi an gane ko to shine ubangiji subhanahu wataala yake wa ma huwa alal ghaibi bidani manzo Allah baya ruwa gaibu ko manzo Allah ba abin azarga bane game da wahayin da Allah yake masa to haka jibril baya ruwa gaibu kuma jibril ba abin azarga bane game da wahayin da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ka yace wa ma huwa ay alquran bi qawli shaytanir rajim ba magana ce ta shedan abin jefewa ba mustarqi sam'i mai zuwa ya sato zance rajimin marjumin wa abin nufi abin jifewa abin kora an rahmatillahi gabar rahamar Allah mana ƙur'ani, shedanu suna yunkurin su tare masa hanya suna yunkurin su je su sato ji zan su zo su gaya wa bokaye to amma Allah bai ba su dama ba ba za su taba iyawa ba da haka ƙur'ani ba magana ba ne. Ƙur'ani maganar Allah ce maganar 'yan aiken Allah ne masu isar da sako a madadinsa amma ba maganar ba ne ba Shi ma lai ce thumma aqaba ta'ala an ma'lumati sura Jiliba ilaiha Uku uqula marratan A anan Allah zai tattare sakon surar ɗauraya a kai don ya tattaro hankulan masu sauraro a karo na biyu dan su san me ake so a isan musu na sako fa fi sigati su'ali su'ali tambihin sai Allah ya faɗa a siga ta tambaya amma tambaya irin ta jan hankali sai Allah ya ce لذكر للعالمين لمن Allah ya ce fa aina tazhabuna ina kuke tafiya ayyuhal mukhatabuna bi uqulikum ya ku wadanda ake magana da ku ina kuka tafi da hankulan ku mana bai kamata duk wannan bayanin da ake maka a ce hankalinka yana wani waje ba ya kamata a ce hankalinka yana tattare da kai kana sauraro malai ce ai ayyu tariqin ai fa ayyu tariqin taslukuna wata hanya kuke bi fi inkarikumul qur'ana ta musun alqur'ani da kuke yi wa iradikum anhu da kuma bijire masa da kuke yi wata hanya kuke bi haka ma'ana bai kamata ku bi wata hanya ku yi inkarin qur'ani ba ko ku bijire masa ba da qiyamil adillati bayan tsayuwar dalilai alwadiha wanda suke a fili ka annakum ma fahimtumuha kai ka ce ma baku fahimce su bane ba duk mutumin da kaga an karanta masa qur'ani amma yayi shakulatan bangaro to alama ce ta ko dai bai fahimta ba ko kuma bai da rabo ko kuma duka biyin bai da rabon kuma bai fahimta ba zai iya yiwa ya fahimta amma in bai da rabo ba zai amfana ba zai iya yiwa ma kwata-kwata bai fahimta ba to idan ku Allah ya yi magana baka fahimta ba to matsalar ba daga maganar ba ce matsalar daga daudar zuciyarka ce domin shi kimar darajar maganar Allah ba kowane karabuci yake fahimtar ta ba idan kana da dauɗar zuciya to Allah zai magana a fili amma daudar ba za ta sa ka fahimci maganar ba kamar karfe ne yayi tsatsa to wannan tsatsar sai ta hana a sadu da ƙarfa idan kana so ka sadu da ƙarfe kai tsaye sai ka fara mai kankare tsatsarsa shi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana afala ya tadabbaru na alƙur'ana am ala ƙulubin aka faluha ba za su yi lura da alƙur'ani ba ko faɗina ne suka kulle musu zukata ƙwarai kuwa in kwaduna suka kulle zukatan mutum aka sa zu kwaɗo aka rufe zuciya to kaga ba yadda za a yi wani abu ya shiga cikinta da haka Allah ya ce wa tilkal ayyamu wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa alalimun imamu qatada yake fa ila aina ta'diluna an hadha alqawli wa an ta'atihi ta ina kuke karkata gabaran wannan zance kuma da yi masa da'a yace kama rawa ma'marun an qatada ai aina tadhhabuna an kitabi wa da'ati kamar yadda ma'mar ibn rashid ya rawaito daga katada qatada yace abinda aya take nufi aina tadhhabuna an kitabi ina kuke tafiya ku bar littafi na wa da'ati kuma ku bar min da'a wa qala az-zujaj imam az-zujaj yace fa ayyu tariqatin taslukuna abyana min hadhihi at-tariqa allati bayyan bayyantu lakum wata ɗariƙa kuma kuke bi wacce tafi wannan ɗariƙar da ne muku bayani fitowa fili babu wata ɗariƙa da tafi wannan ɗariƙar ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗariƙar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗariƙar alkitabu was sunna ala fahmi salafil umma babu wata ɗariƙa da ta kai ta wa yuqalu akan ce a larabci aina tazhabu ina kake tafiya wa ila aina zahabu kuma akan ce ina kake tafiya ku lura da kyau akwai aina zahabu akwai ila aina zahabu mana akan kawo ila harafin ta'adiya a hada shi da zahabu akan kuma kawo zahabu biduni ila laraba suna faɗa haka a madadin Allah ya ce fa ila aina zahabuna sai ce fa aina zahabuna bai kawo ila ba to wannan ba laifi bane larabawa sukan faɗi haka dan kada wani ya ce an yi kuskuren larabci nan ba kuskuren larabci ba ne haka larabcin yake wa haka al anil arab farra'u ya hakaito daga larabawa sukan ce zahabtu shama wa kharajtu al-iraqa wa intalaqtu suqa ai ilaiha sukan ce zahabtu shama a madadin zahabtu ila shami kharajtu kharajtu al-iraqa ma a madadin kharajtu min al-iraqi ko ila al-iraqi wa intalaqtu suqa ko intalaqtu ila suqi to duk suna faɗa haka ɗaya daga cikin mawaƙan banu uƙailin yake cewa tasihu bina hanifatu izra'atna wa ayyal ardi tazhabu bis siyahi yace tasihu bina hanifatu hanifa banu hanifa sukan yi mana kururuwa talale maraba izra'atna in sun gamu wa ayyul wa ayyal ardi tazhabu bis siyahi wata kasa zaka tafi ta hanyar kururuwa da ihu a madadin wa ila wa ayyu ardin wa ila ayi ardin tazhabu bis siyahi sai ba a sa ila din ba ay yuridu ila ayi ardin tazhabu fa huzifa ila sai aka shafi ila ana daka dai Allah ya fa aina tazhabuna yanzu ku fa ina kuke tafiya sai Allah ya ce in huwa illa zikrul lil alamin lalle ku sani qur'ani ba komai bane face gargadi ne ga talikai kalmar zikrun bi ma'ana izatun gargadi wa'azi an gane ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun fadhakkir bil qur'ani may yakhafu wa'id haka shi qur'ani zikrun ne wa innahu la zikrun laka wa liqaumik fa sawfa tus'alun zikr ana nufin gargadi wa'azi to shine ma la yace zikrun lil alamin ay izatun lil alamin al insi wa'azi ne da gargaɗi ga talikai talikai ana nufin mutane da aljanu liman sha'a minkum ayyastaqim wanda ya ga dama daga cikinku ya tsaya a kan tafarki kakke an gane ko Mana kenan ba tilas ba tirsasawa wanda ya ga dama ya yi wanda bai ga dama ba kar ya yi ba man sha'a falyumin man sha'a falyakfur liman a minkum an yastaqim malai ce badalun min na biya adatil jari an musanya da kalmar alamina ta hanyar maimaita harafin jarra shine li liman sha'a minkum an yastaqim malai bitti ba haqi wanda ya ga dama ya a akan tafarki mi kake ta hanyar bin gaskiya imam al-qurtubi yace ay yattabi'ul haqqa wa wa in mutum ya ga dama ya bi gaskiya kuma ya tsayi akan ta وقال wa هريرة وسلمان بن موسى لما نزل لمن شاء منكم أن يستقيم أبو Abu-Huraira da ده سليمان Musa sun ce. yayin da wannan aya ta saukaka al'abu jahal sai abu jahal ya ce Al'amur ilaina to shi kenan al'amarin ya dawo hannunmu in shi ina istakamna in mun ga dama za mu bi wa in shi ina lam nastaqim in mun ga dama kuma ba za mu bi ba da shine Imam al-qurtubi ce kaga wannan magana da Abu jahal ya faɗa huwa al-qadar wa hadha huwa al-qadar shine asalin aqidar qadariyanci kore kaddara jin cewa kai kake da wuka da nama ta kai abin da kaga dama ba ruwan Allah da aikin bayi akwai masu wannan akida su ake kira da qadariyya ayyas umuna Allah qadara suna cewa Allah bai da hannu a aikin bayi in mutum ya sata ganin damarsa ne in ya sallah ganin damarsa ne in ka zama mutumin kirki ganin damarka ne in ka zama dan iska ganin damarka ne ba ruwan Allah da kai wanda kuma wannan ƙarya ne mutum bai isa ya abu ba sai in Allah ya kaddara in Allah ya kaddara in ka tashi sai ya taimaka maka sai ya sauƙaƙa maka in bai kaddara ba ko ka tashi ba zai sa hannu ba sai zama ba za ka iya ba to bayan wannan aya ta sauka sun faɗi wannan magana sai ce wa huwa ya qadariyati in mun bi tarihi kenan mu iya cewa Abu shi ne asalin shugaban masu eh, eh, eh, aƙidar ƙadariya. kore kaddara to bayan hakan ya faru fa nazalat sai cikon ayayya ya sauka sai Allah ya ce wa mata sha'una kuma ba ku isa ku so abu ba sanda zai sa abin ya faru illa ayya sha, Allah sai in Allah ne ya so rabbul alamin ubangijin talikai da haka yi ce wa mata sha'una, sha'unar istiqamata alal haƙƙi ko kun so ku tsayu akan gaskiyar ba ku isa ku tsayu akan ta ba illa in sha Allah rabbul alamin sai dai in Allah ne ya so ubangijin talikai ai al khalaik ubangijin halittu istiqamatakum alaihi sai in shi ya so ku akan daidai sannan za ku iya ba. to da ka imamu al-qutub yace fa bayyana bi hadha annahu la ya'malu abdu khairan bi illa bi tawfiqillah da wannan cikon ayan ne ya bayyana ba wani bawa da yake sai aikata wani alkhairi sai in Allah ne ya masa gaman katari wala sharran ko ya aikata wani shari illa bi khizlani sai in Allah ne ya tabar da shi ya bashi da kansa Allah karka tabar da mu dan zakinka wa qala al-hasan hasan al-basri yace walau ma sha'atil arabul islama wallahi ma sha'atil arabul islama hatta sha'ahu Allah laha yace na rantsi da Allah larabawa basu so karban musulunci ba sai da Allah ya so su gare shi da Allah ya so su da shi shine yasa suka karba wa qala wahab ibn munabbih wahab dan munabbih ya ce qara'atu fi sab'atin wa 80 kitaban na karanta cikin littafi 87 mimma anzalahu Allah ala al-anbiya na daga littattafan da Allah ya saukar wa annabawan banu Isra'ila cewa man ja'ala ila nafsihi shay'an min al-mashi'ati faqad kafara duk wanda ya jingina wa kansa ganin dama da isa to ya bar musulunci domin ya mai da kansa Allah idan ka ce in na dama ma sai in yi kaza in na dama ma sai in yi kaza babu magana ganin dama Allah to lallai yin wannan kafirci ne abinda zaka ji da yawa daga cikin malaman sufaye sukan faɗa da cika baki da isa wani ma ya ce maka wai in ya ga dama ba don kunyar Allah ba wai sai kawo aljanna duniya kowa ya shiga ba wai fan Allah ya ga dama bishin in ya ga dama akwai shehin da aka ce wai ya ce laushi ito zunubal alami na mahautuha wala ubali wai in ya ga dama duk zunubin bayi sai ya shafe ba ruwansa manya wani ma ya ce wai ba don kada ya tayar wa da Allah balli ba wai wallahi sai lalata wuta ya lalata aljanna to amma idan yi haka yawa Allah fancale ya bata ajandar tashin alkiyama dan Allah mutum zai faɗi wannan ka ɗauka musulmi ne wallahi kafiri ne wabu dan munabbihin yace ya karanta littattafai 87 cikin littattafan annabawa duk wannan maganar akwai ta kamar aya ce me ake cewa shine duk man ja'ala ila nafsihi shay'an min al-mashi'ati faqad kafara duk wanda ya jingina wa kansa wani abu na ganin dama da isa yace in naga dama zan yi kaza alhalin wannan abin Allah ne yake da ikon yi amma yace shi in ya ga dama zai yi to fa kar kafara ya kafarta sai wahabu yace wa fit tanzili kuma ga irin ayar ma a qur'ani sai karanto walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulle shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah bangiji ce in za mu kawo musu dukkan wata hujja mai gamsarwa wallahi ba su yi imani ba sai mu muka ga dama hujja ba ita ce take shiryarwa ba wa yake shiryarwa Allah ita hujja tana zamowa sanadiyya ce idan Allah ya so aka gaya maka hujjoji da dalilai sai ya buɗe zuciyarka sai ka karɓa amma wallahi in bai ga dama ba ko kaga hujjojin ba za ka ba za su karɓe su ba ba za su yi maka amfani ba to sannan ya sake kawo wata ayar yace wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alu rijsa alladhina la yu'minun ya sake kawo wata ayar innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin Imam al-Qurtubi yace wal ayu fi hadha kathirun ayoyi da suka yi magana akan wannan kam suna da yawa sun fi shurin masaki Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon banta nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisan tatta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah